wanda yake zuwa muku a duk ranar litinin wanda shahararriyar marubuciyar nan bilin abdul ta wallafa na umma aimana da ni ne zan da akalar shirin a halin yanzu Masu sauraro idan ba ku manta ba. A shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda muka ji Antinos take sanar da Buhayya da su ba Sam cewa lallai za ta gaya wa yaya Aman kan rashin mutuncin da ta ga sun fara wa Ummu Su duka suka zube suna ba ta haƙuri saboda sun san halin nata, tsaf za ta iya gaya masa. Hakan da suka sai umu Kulsum ta kuma jin tausayin kanta, wannan shi wani irin mutum ne to. Takan kai makurar tunani wajen fasalta wannan yaya Aman ɗin, amma sai ta kasa, ƙwaƙwalwarta ta gaza, Mutumin da baya kusa ane masa irin wannan mugun tsoron, ina da ita da za ta yi rayuwar aure da shi, lallai tana tsaka mai wahala. Basiri ya saka ta a ramin kura, dan da bai fasa aurenta ba, da duk haka bata faru ba, da yanzu suna can cikin aminci da farin ciki. Tana ta tunanin ta har su hanya suka kammala komai, Antinos ta tasa sakayarsu suka fice. Abincin ta ɗan sannan ta kwanta, saboda ciwo da kanta ke mata. A nan ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba. Washe garin kawo Umma Kulsum shi ma dadin su Hailat ya je Dilau suka tsaida magana da baban Basiru wannan karon ma sai sha musu kamshi yake da yaba musu magana amma sun gaza daukar mataki saboda sihiri na cin su. Wata ɗaya kacal aka tsaida na bikin su. Su baba basu damu ba tunda dai babu abin da za su yi dan haka basu jazancen ba suka amince. Daɗi tamkar zai kai Basiru Dan jin sai yake a sama can ƙololuwa shi fa yanzu ya wuce da tunanin kowane banza Kafin ka ce me, ƙauyen Dilo ya ɗauki labarin Basiru mai ashin arziki ne, wai zai auri ɗiyar mashahurin mai kuɗi a birni. Wasu masu hankalin da tunaninsu ya fara dawowa hanya suka ce dama saboda ita ya yaudari umu kursun kenan. Maganganu dai kala-kala na ta zagaye Dilau da ƙananan ƙauyukan maƙwabtansu. Ko da Malam Buhari ya ji labari, murmushi kawai ya bai ce komai ba. A washe gari ma shirya ya baro garin domin komawa ga sana'arsa. Bangaren su ma tana cikin tsatsar farin ciki Kallo ɗaya za ka yi mata kuma ka fahimci tana cikin hakan. Kwana biyu da tsaye da bikinsu ta tafi Dubai ita da Amra da maminsu, haɗo mata kayan lefe da na ɗaki. Abin ya ba ma basira haushi, dan shi ya zata da shi za a je Dubai ɗin haɗo kayan. Sai kawai Sahilat ta kira shi da daddare tana faɗa masa gobe fa za su wuce. Ya ce ina kuma Lob? A'a, Lob ya da tambaya irin haka. Dubai mana haɗo kayan lefe da na gidanmu. Da ƙyar ya iya haɗiye abin da ya tsaya masa a makoshi, yana fisgo magana ya ce, Kina nufin har kun sami biza? Eh mana, jiya da kyar dadi ya kuma jajircewa ya samo mana. Dan ta wace ta zo ba da matsala, amma yanzu komai normal. Kar ka damu, ba daɗewa za mu yi ba. Sannan komai zan fara turo maka, idan ya maka sai a ɗauka. Jiya ya tamkar ya mummunna wa ubanta zagi, amma idan ne ya ce, uhm, Ni ba na je suna jim na jira na, idan kun sauka ma yi waya. Bai jira amsar ta bai yanke wayar yana jin dogon tsaki. Ya gama zuba masa alfan ƙaryar zai je dube zai je Dubai haɗo kayan laifin su Hailat, shi da dadinsa da su ɗin, shi ne za su yi masa wannan wulaƙancin, shi yanzu ma mai zai ce da su Abdul ɗin idan sun ga bai tafi ba. Ko kashe sa zai yi ya yi tafiyarsa Dilau, kawai ya yi kamar kwana goma sai ya kunna musu ya ce ya dawo. Haka ya ta juya maganar a ransa har ne halƙanwar Najib ta iso wajen, ƙamshin turaren ta ne ya saka shi dagowa ya kalle ta. Murmushi ta masa, yayin da shi kuma ya ɗan basar yana wani shakar iska da ƙyar. Gaida shi kawai ta yi ta shigewar ta gida, ya bi ta da kallo yana lasan laiɓa. Bai so ta tsaya iya gaisuwa ba, don ya ƙaƙara ta furta masa kalmar so ita ma. Sai dai ya kula, yarinya kamar ta fi su ta iya jin aji. Bas, me kake leƙe ne haka wai? Alfan ya faɗa yana dukan kafaɗarsa. Fargigiti ya dawo da hankalinsa yana jin tsaki. Babu komai mai guy, ina suna jib ɗin mu wuce. Ga sunan zuwa. Ka san iya yin Abdul, wai kaya yake canzawa. Basir ya ɗan Taiba baki yana miƙewa tsaye. Daga can kuwa, Sahila bata kawo komai a ranta ba ta ajiye wayar da tunanin cikin uzuri yake kila. Umma kursun bata farka ba sai da aka kira sallar la'asar. Alwala ta yi wata sallah, tiran abincin da aka kawo mata ta ɗauka ta nufi sashen su mamsi. Zuciya tana dukan ɗari-ɗari na tsoro. Ta can ƙofar baya ta bi ta shiga kicin. Jod na ta ƙoƙarin haɗa abincin dare, yana raira waƙarsa ta sabo. Yana ganin ta yawo washe baki tare da risina yana faɗin, Madam good evening. kuma kursun ta ɗan harare shi da wasa. Oga Jude, yau kuma ni ce madam ɗin? Cikin hausarsa da bata fita da kyau ya ce, ai ka ma wuce madam, kai momi ne, kana matsayin mata boss man ne fa yanzu. Walayi ka more madam, umi kusu. Dan boss man ya dufa, su ne mazan da ‘yan matan yanzu ke rububi fiye da kuɗi, dan ma shi mutumin kirki ne baya harkar mata, amma da kin sha gosulo walayi. Umu kursum ta katse duk da faɗin, ni dai Ogajud Bar wannan zancen, ina su babu, Halima suke ne? Suna ciki, Alhaji ya kira su, kin sayowa na bada albashi, ni ma na hamsin nawa tun da safe. Oh, to congratulations, Oga gado. Thanks you so much, ma. Ya faɗa a matuƙar girmami. Murmushi kawai Umu Kulsum ta yi, ta fito ta koma sashenta. A hanya ta gamu da Amir, ko inda take bai kalla ba, duk da gaida shin da ta yi, sai ma tsaki da ya ja mata. ta a sage ta koma masaukinta, tana neman sassaucin wannan sabuwar rayuwa a wurin Ubangiji. Ita kaɗai ta ta rayuwa a sashen cikin kaɗaici har dare, tsoro ta fara ji, don haka ta yanke shawarar zuwa nemo ɗan tayin kwana. Tana ƙoƙarin fita, aka ƙwanƙwasa ƙofar. Ɗan firgikin ta yi, amma sai ta danne zuciyarta ta buɗe tana addu'a a ranta. Ganin Baba Halima ɗauke da tunan abinci ya sa ta saurin karɓa tana faɗin, Baba da kanki, don Allah ki bar kawowa, ai gari ki kira ni na amsa. ‘Yar dariya Baba Halima ta yi, ai girman ki ne yanzu. ko don mutuncin ya aman a girmama matarsa, balle ke ma yarinyar kirki ce umu kursu. Baba shigo mana to, wa rufa min asiri umu kursu. kaf ma'aikatan gidan nan babu wanda ya taɓa shiga shasan nan. Babu wanda ya taɓa shiga sashen nan, ya aman baya so, duk kiwar yaran gidan nan na kin aiki su ne ke gyara masa. Ko yana gari ko baya nan, ke dai sai da safe kawai, Idan umu Kulsum ya ci ko da ƙalla a fili ta ce, Na shiga uku ne umu wallahi babu tsoron kwana nake ji a nan ni kaɗai, dama yanzu zan je neman ki ki taya ni. umu Kulsum bar wannan maganar, kar wani ma ya ji, ki daure ma zuciyarki, babu abin da zai same ki wallahi, ba na tafi kar wani cikin su ya ganna a nan, a zata wani abu muke kitsawa kin ji, ki ajiye zuciyarki waje ɗaya, babu abin da zai same ki da yardar Allah. Baba Halima na tafiya Ummu Kulsum ta rushe da kukan tausayin kanta. Wannan wani irin gida ne haka? A daren yau idan har bacci ya ɗauke Ummu to tabbas ɓarawo ne. Gaba ɗaya a tsorace take ko yaya ta ji motsi sai ta ji kamar kanta aka yo. Sai gabanin asubahi ta samu ta yi barcin hakan ne ya sa ta makara har sai da su antinan suka zo sannan ta tashi. Mamsi na son zuwa ta ma'umu kusum tatas amma Alhaji Mahmud ya kafa ya tsare don yana gida babu inda yake fita sai masallaci saboda baya jin daɗin jikinsa kwana biyun nan shi ya sa ma ya dan ja tafiyar su Lagos shi kuma saboda gama fahimtar ta da yayi ne shi ya sa ya ja mata dogon gargaɗi ita da yayanta kan ummu wannan ya sa ummu sabon zaman lafiya a kwanaki hudun nan sai dai idan ta zo gaishe su ne ai ta dalla mata harara sai dai babu damar a ci zarafinta don kullum da safe sai ta shiga ta gaida su, haka ma da yamma za ta shiga, daga nan ta dawo shasanta ta yi zamanta, ba ta da abokin hira sai TV. A kan su kuwa tsaf ya gama fahimtar shirin matar tasa, shi yasa ya saka mata ido. Ko da ta tuntuɓe shi da batun bin su Lagos, rake Ummu Kulsum shiru ya mata, sai da ta sake maimaita masa ne ya mata wani kallon da ta sha jinin jikinta kafin ya ɗauke idanunsa a kanta. Jamila, wai dan Allah yaushe ne zaki hankali, ki tuna kin girma babba da ke mai mazgegen ɗan kamar fodiyo da anel amma har yanzu baki gama sanin ciwon kanki ba ke yanzu idan an ce ki je rakiyar suruka sai ki je ba ta fuska ta tana hura hanci to abban na ga kai ma dai zuwan nan za ka yi ko Allah ya shirye ki to tunda ni ma na zama kishiyarki da kallo ta bi shi tamkar za ta fasa kuka har ya je kofar sai juyo yana kallonta saura kuma ki ce za ki kira shi in ma kin yi to kin yi a banza ranku zai ɓaci ne daga ki har shi ɗin Kasa ce masa uffan ta yi, don ya kai ta iya wuya ainun, amma kuma ya gama fafutukarsa sai ta raba wannan auren, don ba za ta taɓa barin jinin ta zama da ‘yar aiki ba a matsayin mata. Jinin nata ma irin fodiyo da take kauna fiye da sauran ‘ya'yanta. Da daddare da ya saka Antinas ta kira masa Ummu kursu kan ta ƙasa ta durƙusa ta gaida shi cike da ladabi. Na kula ya amsa, duk da dai fuskar tasa babu fara'a kamar kullum, ya ce, ki shirya ɗiyata sha Allah gobe za ki koma wajen mijinki dukan kayanki yanzu ki je ki fidda su da asibayi isa zai yi gaba da matar da za ta ringa dan miki ayyuka mu kuma zuwa yamma za mu biyo jirgi insha Allahu Umu ta haɗiye hawayen da suka cika mata ido da ƙyar kafin ta ce, To baba na gode Allah ya ƙara lafiya. Amin ya amsa mata kafin ya ce tashi ki je abinki. Kanta ta cinjina masa tana share hawayen hawayenta cikin dabara sannan ta miƙe ta fito. A falon ƙasa ta iske momi zaune ita da antu umi. Gabanta ya faɗi, ƙafafuwanta na rawa ta ida saukowa a benen. Cikin risinawa ta ce, sannun ku momi. Babu wanda ya amsa mata a cikinsu, don haka ta ƙara maimaitawa a karo na biyu. Nan ma ba su amsa mata ba, sai an Umi ta ce, ke zo nan da uwarki. Rinsa ido Ummu ta yi ta ɗan buɗe, saboda zagin ya shige ta. Bata ja ma mahaifiyarta addu'a ba, ta ja mata zagi. Gabansa ta je ta durƙusa tana danne kukan da ke neman kwace mata. Munafuka, wani shegen bakon kika kai ma sunan dad mu haka? A razana Ummu ta kalli anti Ummi tana girgiza kanta don banginta ya gaza furta komai. Mamsi ta ce, ba da ki ake magana ba, kika zuba mana waɗannan munafukan idanuwan naki? Yar zabura Ummu ta tana fashewa da kuka, wallahi Mamsi babu wajen bokan da na je, ban ma taɓa zuwa wajen boka ba wallahi. Kaddara ta ce kawai haka, ku yarda da ni, To, wato kaddara ce, to kin ji mamsi kaddara ce. Kwaffa mamsi ta yi tana dungure kan umu, don ubanki za ki ga kaddara kuwa, da kafafunki sai kin nemi gidan ubanki, in dai fodiyo ne, Ta shiga ba mutane waje, ba ƙauyar banza da wofi. Kafin ma mamsi ta rufe baki, umu kursum ta bar wajen, haka ta fice tana kuka da tausayin kanta. Baba Halima da ta ganta ta ja ta can wani lungu ta mata nasiha akan halin surukar ta da dangin mijinta, ta kuma kwantar mata da hankalinta. Wannan ne ya ba ma Ummu Kulsum ‘yar nutsuwa har da ta fiddo da kayan Isa ya loda a mota don shi tafiyar asuba zai yi. Washe gari, ƙarfe shida na yamma, Amir ya kai Ummu kursum da Alhaji Mahmud Airport. Ta sha kuka kafar su bar gidan, Momsi har da mata nasihar munafunci a gaban dad, da ta faki ido kuma ta danna mata harara. Har harabar gidan suka rakota, sai da ta shiga mota sannan suka koma ciki, zuciyar Momsi tamkar za ta yi bindiga. Nan fa ta shiga ƙoƙarin kiran Fodiyo, amma wayar na nuna mata namba bizi. kai ya kuma kama ta, tamkar za ta fashe. A airport su Umma suka yi sallar magarba. tana ta kalla kalla da tsarkake sunayen Allah. A tsawon rayuwarta, bata taɓa ganin jirgi a ƙasa ba sai yau, bata kuma shan mamaki ba ma sai da suka shiga za su tafi. Ita dai rantsa idanuwanta ta yi, Dan ji ta cikin tana juyawa tamkar za ta yi amai lokacin da jirgin zai tashi. Wai ita umma ‘yar ƙauyen Dilau ɗin nan Marainiya mara gata da galiyu a cikin gidansu ita ce yau zaune ɗare-ɗare a jirgi, Allah mai girma da ɗaukaka, mai yin yadda ya so a lokacin da ya so, kowa za ta tarar kuma a matsayin mijinta oho, ta haɗiye ƙwallar wanda tana karanto addu'ar da duk ta zo bakinta, saboda zuciyarta ji take tamkar za ta wantsalo ƙasa don firgici. Lagos State Tunda da jirgi ya sauka a filin jirgin Murtala Muhammad International Airport, da ke birnin Lagos, zuciyar Umar ta ƙara ƙarfin gudu da tsinkewa, wani irin rudani ne ke kuma mamaye ilayirin jikinta da kuzarinta. Ƙarshen tika-tika tik, yau dai za ta ga wannan jangwar zon abin firgiji ga ahalin gidan Alhaji Mahmud Ajiwa. Wani ɓarin zuciyarta kuma na mamakin Legas inda ta ji matasan garinsu masu zuwa neman kuɗi suna cewa kwana biyu ake a hanya kafin a zo. Shine su suka iso a lokaci ƙalilan haka? Allah mai iko da rahama kenan. Tuntuɓen da ta kusan yi ne ya saka Alhaji Mahmud da ke gaban ta faɗin, kula mana. Kanta ta yi saurin jinjina masa tana damƙe handbag ɗinta sosai cikin hannunta. Sanye take cikin doguwar riga baƙa mai kyau da Antinos ta bata a yau ta saka. Sabuwa ce dal ta sha adon duwatsuna sai ɗaukar idanuwa take. Ɗan kwanan rigar ne Antinos ta naɗa mata saboda yana da girma sosai sai farar handbag madaidaiciya da takalminta mara tudu. Jikinta na fidda siririn ƙamshin humna da inna harira ta haɗa mata, A kayan gudunmawa sai turare mai daɗin ƙamshi ta yi kyawun da duk wanda ya kalle ta sai ya sake kallo duk da kuwa babu wata kwalliya a fuskar da bayan fauda da lip gloss da ta ɗan shafa shi ma don kan lip ɗin nata ya bushe ne. Kanta a ƙasa take bin Alhaji Mahmud a baya saboda haske da ya haske airport ɗin tamkar ranar. Fitowar su Ummu Kulsum daga jirgin ya yi daidai da isowar motocin siya a man biyu cikin airport ɗin ya ɗan kalli agogon da ke ɗaure a tsintsiyar hannunsa yana jan siririn tsaki. A tayar babban abokinsa kuma amininsa ya kalle shi yana faɗin. Filis ya isa haka mana ajiwa, ai ga mun iso a kan lokaci, da yanzu ma suke fita daga jirgin. Uffan bai ce masa ba, dama a tayar ya san ba amsar zai samu ba. Dan a halayyar aman sai dai ya bamu wani labari kuma. Fita suka yi saboda buɗe musu ƙofa da aka yi. A tayar da idonsa ya sauka akan Alhaji Mahmud ya yi saurin cewa Alhamdulillahi ga dad ɗin can ma. A manya ɗaga manya-manyan idanuwansa da ya gada gurin Momsi, yana kallon inda attire ya nuna. Numfashi ya ɗan sauke kafin ya taka a hankali ya bi bayan attire ɗin da tuni ya nufi dad yana masa oyoyo. Dad ya ce, Yawwa attire, da kanku kuka zo tarar mu haka? Ai dole ne dad, yau da kanka a Lagos, ai kuwa zama bai gan mu ba. Sannun ku da zuwa, ya ƙare magana da kallon Ummu da kanta ke ƙasa, kafin ta samu damar bashi amsa, Gaban ta yi wani irin faɗuwa saboda jin wata nutsatsiyar murya mai cike da iza da aminci. Ta ambaci, Dad barka da zuwa. Yau, a Fodiyo, kuke da sannu, da muka taso ku daga kan aiki. Numfashin Umu ya yi sama ya yi ƙasa kafin ta samu jarumtar fusko shi da ƙyar. Lallai tana buƙatar kallonsa, amma ta gaza hakan. Gushewar jinta na wucin gadi ya hana ta jin amsar da ya bama abu. Da ya bama mahaifin shi. Da ƙyar ta samu damar satar kallonsa, shi da abokin nasa da ke gefenta yana ƙara jaddada mata kalmar sane da zuwa. Sun yake da wando fari tas, dogo, sai baƙar t da aka yi marubutu da manyan harfa a gabanta kamar haka, nice handsome. Alhaji Mahmud ya nuna ma Aman Ummu Kulsum da hannu ya gaba abinsa, inda yaran sojoji biyu ke tsaye jikin motocin da suka zo da su. Ya ɗauro sayar da kansa yana bin bayan mahaifinsa da kallo, cikin wani irin yanayi ya zuƙi iska ya fesar daga bakinsa. Kafin ya sauke idanuwansa akan Ummu da ke tsaye tamkar an dasa ta a wajen, Bai wani ga fuskarta sosai ba, don haka ya janye idanuwansa yana hararar attahir da ya bar wajen shi ma yana dariya ƙasa-ƙasa. Siririn tsaki ya ja ya fara tako cikin bajinta na masu isasshiyar lafiya da jarumta zuwa gabanta. Babu zato Ummu Kulsum sai tsintar muryarsa da ya dab da ita. Sai an kanke motar ne? Ya faɗa cikin kakkausar murya mai fidda fusata. A razanar umu ta ɗago ta kalle shi, har azamar mai da kan da ƙasa saboda ganin sa gabanta gingirin da ta yi. Ta fara ƙoƙarin haɗiye abin da ya tokare ƙofar maƙogaranta, tana matsawa baya kaɗan-kaɗan cikin in'ina ta ce, in ina yini. Sai da ya ja numfashi na kar ba zai amsa ba sannan ya yi taku biyu yana faɗin, lafiya. Kawai ya ce yana yin mai gaba abinsa. Inna lillahi umu ta shiga maimaitawa, tana bin bayansa da sassarfa, yayin da jikinta ke rawa tana tafiya tamkar za ta zube ƙasa. Ta tabbata da takalmi mai tsini ne a ƙafarta, babu abin da zai hana ta faɗuwa. Duk da kwaɗayin ganinsa da take, ta kasa kallon koda bayansa ne. Har dai ta samu ta cin masa, inda yake tsaye a gaban ashkolo ɗin motar da ke bayan wadda dari ya shiga. Hannunsa da ya zuba a aljihun farin wandonsa kawai ta iya satar kallo, ga wani tsoron ganin matasan sojojin da ke shigarta. A rayuwarta tana tsoron soja da ɗan sanda, gashi kuma Allah ya jarabce ta da auren ɗaya daga cikinsu. Cikin rusunawa matasan sojojin suka gaida ta, da nuna mata ƙofar motar da ya buɗe mata. Da ɗaya ya buɗe mata, karan farko da ta daga kai ta kalli fuskarsa, amma abin mamaki sai ta gaba ma ita yake kallo ba kwata-kwata, azamar janye idanuwanta ta yi. A Attariyar murmushi mai sauti yana faɗa, amaryar mu bismillah shiga mota. Kanta da daga masa da yin guntun murmushi ta karasa shiga motar. amma da ke jin su amma ya tamkar hankalinsa baya kansu ya zare hannuwansa ɗaya daga aljihu ya ɗan shafi gidansa tare da takawa ɗaya barin motar da umu ta shiga shi ma ya shiga bayan an buɗe masa Umma da ke ƙoƙarin daidaita rawar jikinta sai kawai ta ji mutum ya zauna a gefenta. Ɗauke numfashinta kawai ta yi, gaba ɗaya tana dafe kirjinta Ita kam in har haka zuciyarta za ta ci gaba da tsoron mutumin nan ta shiga uku kenan. Ta riga ta saka ma ranta tsoronsa ne tun kan ta gan shi. Shi sa yau ta kasa daidaita kanta gaba ɗaya ko tsoron kallon fuskarsa ta ma kasa samu. shi kam kansa ya jingina da kujera, ya lumshe manya-manyan idanuwansa masu matuƙar haske, Kasan zuciyarsa kuwa mamakin dad yake yi akan zaba masa wannan 'yan yarinyar. Sa'ar kannansa ba san matsayin matarsa ta aure, ko motsin arziki ta kasa yi ma a motar, ta koma can jikin murfin motar ta takure, kasancewar a tayar motar da dad ke ciki ya shiga, sai tasu motar ta yi tsit, Direban soja ne kawai ke ta aikin tukinsa, yayin da Umma Kulsum ke faman baje ido tana kallon hanya da jinjina garin Legas din. Masu sauraro, duka-duka abin da ya a kenan a cikin shirin namu na yau, mai suna rayuwarmu a yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin.